gonna. Abokai matasa barka da yamma kun barka da zuwa a labarun matasa na wani asabar din 29 ga watan Mayu na shekara 2021. Labarun matasa shiri ne na kowane karshen mako wanda studio Kalangu ke gabatarwa domin sanar da ku abin da matasa suke ciki a dukkan fadin kasar Nijar. Yau kuna tare da ni Samira Rafi da Gora ta kuma uwa ta Rakiya Arimi. Rakiya kike ya yau? Alhamdulillah Gora ya kike yau da me kika zo mana da shi. To da farko dai za mu je a gaya yankin Doso bayan jarabawar motsa jiki. 'Yan takara masu neman takardar shaidar karatu na BPC sun fara jarabawar sharan fage. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu yi magana ne game da Mohamed Sajjad matashin dambe daga Maradi da ake kira box a turance. Ya dawo daga Najeriya a ranar Lahadi 23 ga watan Mayu tare da kambunsa na biyu a cikin jerinsa. A ƙarshe sai filin wasannin motsa jiki. gwara bayan jarabawar wasannin motsa jiki na bpc ɗaliban na gaya sun yi aiki da wannan makon don gwajin don gwajin isgili an zaɓi cibiyoyi uku don jarabawar da aka tsara fadil alu ya zagaya waɗannan cibiyoyin ga rahoton nasa wannan jarabawar share fage ta bpc ta gudana ne daga ranar talata zuwa ranar alhamis shugabannin makarantu sun bayyana cewa hakan wani mataki ne na gwada matsayin ilimin ɗalibai a makarantar college ta biyu ta gaya wadda ita ce cibiya mai lamba ɗaya ɗalibai 412 ne aka tattara don rubuta jarabawar. Galadi Barmu shine shugaban kwamitin kula da jarabawar a wannan cibiya. Santa ɗin ta kumshi CAJD da kuma CS Franco Arab. 'Yan takara su ɗari hudu da goma sha biyu ne. Jarabawa ta gudana ba wata matsala. Daga nasu bangare ɗalibai sun gane muhimmancin wannan jarabawa da ke share fagen jarabawar BPC ta gaskiya. komai ya gudana daidai abu ne mai mahimmanci a gare mu don mu sa a wani fanni ne muke da rauni a jarabawa ya yi sauki muna roƙo examen in breve ma ya zo mu da sauki haka na. a yayin da ya rage yan makonni a gudanar da jarabawa a matakin ƙasa matsayin ba da darussa ya kasance tsakanin kashi 80 da kashi 95 a makarantun sakandare na gaya gora sai kuma bangaren jarabawar baccalaureate na shekarar 2021 ofishin da ke kula da bak na kasar niger ta yanke shawarar sanya tsarin yanar gizo cikin tsarin. Daga yanzu rajista da gaba gayyata ana yin su ne kan layi ta hanyar yanar gizo. A cikin garin Zandar, wasu sun kankanci shirin da gaugawa, yayin da wasu kuma suka yaba da shi a cikin wannan labari na wakilin mu Mustapha Maman Sani. Sabanin shekarun baya a game da jarabawar bakaloriya ta 2021, ofishin da ke kula da wannan jarabawa ya ɗauki matakin tsara rubuta masu jarabawar da aika musu takardun gayyata ta hanyar yanar gizo. Wani sabon abu da masu shirin shiga jarabawar ke da mabambantan ra'ayi a kansa. A makarantar Lise Amadu Kuran Daga ba a fara rarraba ba muna gayyata ba amma ina tsammanin ba a yi latti ba ba mu yaba ba hanyar turawa ta na'ura saboda yana iya kawo latti idan aka samu matsalar yanar gizo musamman ma a karkara ina cikin 'yan takarar jarabawa baccalaureate masu zaman kansu a bangaren koyon sana'a. Tuni na samu gayyata ta kuma na ji daɗi. An tura min ne bisa lamba na. Ya yi kyau. Muhammad Muntari Balarabe shugaban wata makarantar sakandare na da ra'ayin cewa wannan tsari shine mafi kyakkyawan yanayi na aiki. A cewar ma'aikatar shirya bakaloriya ba gayyata ba ko takardar shaidar samu dan takara yana iya sani a duka lokacin da yake so kai tsaye ta hanyar yanar gizo. Wannan tsari na gudanar da harkokin jarabawar rayuwar bakaloriya ta hanyar fasahar zamani duk da matsalolin da yake tattare da su yana iya bada damar tantance adadin masu jarabawa tare da kaucewa hadarin rubanya sunayensu. Mira a kowace ranar 25 ga watan Mayu al'ummar ƙasa da ƙasa na bikin ranar Afirka. Rana ce gaskiya gora da aka keɓe don bikin nahiyar Afirka. Wannan ya samu muna tambayar kanmu wani irin kallo matasa suke wa nahiyar. Abokin aikinmu Olivia Asogbavi ya yi fira da wasu matasa mu saurare su. mu a hali yanzu muna ma neman mu fice daga afirka saboda abubuwan sai a hankali duka da yake mu 'yan afirka ne amma abubuwan komai bai ci gaba kana gani Inda ana rayuwa a hakika kuliyomin ana sa rai duk yanda rayuwa ta kasance lamarin ta'addanci na yarda akwai shi talauci cututtuka daban-daban su ma na yarda akwai su aikin matashi a bayyane yake an san da matashi shine ko da yaushe gimshikin ci gaban ƙasa. Gura wani matashi ɗan dambe daga Maraɗi Muhammad Sajad ya sake nuna bajintarsa ya dawo daga Najeriya a ranar Lahadi 23 ga watan Mayu na shekarar 2021 tare da Kambu na biyu a cikin jerinsa. A gabanin mai kalubalantar sa ɗan Najeriya ya ɗauki zagaye biyu kawai don kawar da abokin hamayarsa. Magoya bayan farko musamman waɗanda suka taimaka masa don shiga gasar suna alfahari da nasarar jarumin jaruminsu. Muhammad Mamman ya sadu da su mu saurari ra'ayoyinsu. Zakari Sambo Adamu wani matashi mai sha'awar damben zamani na jima gwaninsa tsoro Sajad a ranar lahadi ne ya isa najeriya domin karon da zai yi cikin mota ya yi balaguron to amma gwanin nasa ya bashi tabbatancin da zai ɗaukar kambun maradi da duka nijar kowa ya ji daɗi a yau gurinsa shine ya zama zakara ɗan wasa na duniya a wata rana matashi ne mai kwazo akasin da yawan matasa da suke kasawa cika wannan hazaƙar cikin yanayi mai wahala a fuskar kimtsi duk da haka ya kwantar da hankalin kadar sani gwanda wani matashi na maraɗi. Na samu sa'ar samun yaro da ya fito daga jihata yankina. Wannan kullum shine mayata, kamar yadda kuka sani. Kina a gare ni abin farin ciki ne. Zan yi iya ƙoƙarina na na dafa masa domin wa sauran matasa gwiwa. Mun samu sa'ar samun alfaga na biyu. Za mu tallafa masa ya bunƙasa da ya sama. village aider le petit à aller beaucoup plus haut. Da bai samu goyon bayan wa'annan matasan bi ba, Mohamed Sajjad ba zai halarci wannan gasar ba a ganin wa'annan masoyan nasa biyu. Ya waje ba a tallafawa 'yan wasar motsa jiki da ke gurmazau don fitar da sunan ƙasar Nijar a fuskar ƙasashen waje. Ƙungiyar Iskrab ta ƙasar Nijar ce ta biyu a Afirka a gasar da aka gudanar tsakanin 17 zuwa 22 ga watan Mayu a Dakar, ƙasar Senegal. A dawowarsu zakarun sun gabatar da lambobin yabon da suka samu ga ministan al'adu da kuma ministan matasa da na wasanni. Gora sai kuma a wasannin kwallon kafa na Super League in niger jandarmomi ne ke saman teburin su. Jandarmai a wannan kakar nasara goma sha shida ce, da kuma wasan da ya haɗe a banza biyar da kuma rashin nasara shekara sau biyu jandarmomin su ne a kan gaba a jadawalin da nijelek ke bi bayan kwanaki uku kacal daga karshen gasar zakaru na super league in a matsayin tunatarwa usgn ba ta taɓa samun taken zakara na kasar nijar ba a nan muka ka ƙarshen labarinmu na matasa na yau da za ku iya saurare banza bisa kan uku biyu biyar bisa kan layin